qultu ko ko ba ku gani ba hali qultu lahu nace masa ara'aita sahanunu kenan ina magana da dan Na nace masa ba ni labarin mutumin da ya talbo saida yana neman naman farauta fa ya harujahu ya ƙuntata masa ya taso shi a gaba hatta ya dakula daral ƙaumi. Ka'ida hmm. hmm? ba ya huriji hude ko daga harajo ne, a haraja wal harijo abdayyiko ba ya hurijo ne ba wannan gaba ɗan lokutan roshi. Ba mamaki a zango kake zaune, a zangon ma a faɗo, bai na malamin. ya baya nan na'ana na ina yan koyi ba aka biyo fakara ba ta shiga daki ta ji to manyan ba sani ba kai ka san ana haka Subhanallah. eh a a cikin gida a cikin falo alhaji juga to sai dai kai din a'a ba wannan labarin ake ba ana haka shi da ake magana ba wannan ne ba duk wannan katibin ne ba kama yi wajen inda da ke ba idan kuna zaune duk wa'inda suke zaune a gida a ƙauye za ka ga an yan farauta sun biyo fakara fafafafafafafa irin gidan nan na ƙauyuka kannuka na yi baza na ihu mara sai ta tashi cikin gida bayan ta shiga cikin gida sai a waye gari kawai su shige har cikin ɗaki har ƙarƙashin gado an ta samu tsinannun kannuka har ƙarƙashin gadon ka za su shiga su ɗauko ta shi ake magana ba ku san na kawai da sarki abdulsalam har iyayen kama dai wannan lamarin hmm? wani mage ne wani mage ne gero tu sufan ka yanzu baka zama abin nan ba kafin ka shiga ba firamaren ba ba gida kai ba yanzu a san ta garin su tsakiyar gari ne na je na ga gidansu na san gidansu wurin nan ban ga yadda za a koro na mai shiga dan gidan ba da eh? shi shi ya da shi dukkan daga bini ne yayi a da abin nan malam ba yake da suna eh, malam nura yawa dai na su shi wai na tsofaffin ƙauyen na inda kuna zaune za ga ga gidan can ga can da rani in nan ba aikin yi ba a yi ƙattun ƙauyen nan su haɗu a yi gungu ai zuga an fita farauta a taso nama da yana gudu suna gudu tsakaninsu da su kusan kilomita guda ma yana gudun mutuwa suna gudun mutuwa kannu kallon idon suna kansa don da za a biyo nama in da kawai ne zai iya ƙetare kuma ya shiga ɗaki kuma karen zai bi kan ku shi ma bi cikin ɗaki eh? shi ne ya kawai ya ba ku amma je dai ƙauyukan kano ne gaba kila inda aka shafi wannan babu muna da yan farauta akwai yan farauta akwai ta ɓangaren mu can akwai a nan cikin jigawa akwai wane ne katsina akwai mafarauta hatta an ana buki a gaggito wa'annan yan kaza kenan wannan yan kaza kenan wajen su sara din nan dajin nan wajen ina ne din nan kai ba ma haka ba wajen mu nan in garku kana yin kana gangara wajen kurfaje din nan mana zagani ai ana ana irin wannan gidajen da suke zauna wata rana kawai sai ka gani mafarauta sun tuso fakara a gaba kwaffashe ta tsallake ta ke kofar gida ta shigo cikin gida to nan ba ma wannan yin haka din ake maka ana magana to idan ta shiga wurin tawaye a shari'a to kai da kake sanin wurin yanzu zaka bada amsa <laughs> abin da baka san shi ba ban ji ba yana eh, ce amma ai baka san shi ba ba sai an sace ake magana shari'an ba a tsaya a san abun hatta na kuma zuwa karanta shari'a farautan nan mun tashi shagal ba mu santa ba kwata kwata ta shari'a amma mu santa al'ada don yana daga cikin abun da yake ɗaure mana a bana wanda matsalan da muka samu matsalan da ba mu santa ba ba haka muka yi ta santa ba wacce take kara fassara mana la ya lahu an yi fa'ala fi irin hatta ya lama hukumar lafiya. ka karanta wani littafi mai magana farauta irin wannan littafin ke na san ka na san irin karatun zaurukan da muka yi karatu ba karantawa Eh? Eh. Gidan ne ko kuwa a, saboda wanda suka to shi ne ake so a ji labari. ka ce za ka ce wai ta wata kaza ne yana za ka ce ai ku aikin ka ji tukuna a ra'aitar rajula ya talabo ni kawai inda da ta yau daga cikin abin na karanta na zauna na dinga ce a'a ya zo shari'a musulunci mata san wannan wallahi ba labin da ke ce tun da mutum wajen an sha a yi faɗa kan haka an sha a yi faɗa idi gida da ƙasa aka ce sun biyo nama ya zo ya shiga gida suka shigo gida ko za a yi faɗa ran nan. Eh? Eh, yawwa maganan alaji ba misali ta fi daɗi. ta fi zama a kan karatun sai ce kai wa idan mutane ya zo zo ni mamakin ce to mu yanzu muka sani balle su ce su su ba a garin sa shi akwai irin wannan yanzu a shi shari'a musulunci ta san da zama mu da irin wannan hashi sai da aka warware ni na son a yi faɗa ya daɗe ana faɗa ce malam an suka rugo suka tuso a gabo kannukan suka tuso dama yi bosan dunas karen na zuwa kawai ka ɗauke karen da sanda sannan daga na ja to me zaka zaka masa kare to me so karan wallahi ka to ai ba karan ba kaza kaje ba karan ka gaba na gida mu ge tsare muke duk wani wanda ya shige ta wannan ya murda ya wawar sannan zai a koma gefe wannan ya ɗauki kwari da baka koma gefe ku shiga in kun isa a to ai malam Allah ya gafarta malam babban mai dawa zai ce Allah ya gafarta malam ai ba haka ne ba to ai to an gidan tsari ne to zai da duk abarko mai fito mana da fakaran mu to da haka kuka shiri sai a je a ɗauko ta a ciki a zo a ba su kayan su to amma ka gana ba shari'a ne ba muna magana ne wancan mun san ta haka amma ban karanta ta wani littafi ba sai gata hatta ya dakula daral qaumi shi yasa da wannan ne ake cewa kare ya fi da dabbobi tsaurin ido in dai biyo naman shi to ko gaban wa ko ina zai shiga ya ɗauko naman sai dai Allah basu bayan ya ɗauki nama a falle shi darar ƙaumi fa ya akhudhahu ahlud dari su ma ƴan gidan su ma nasoshi ya su rike shi yi e, shi abin nan bai ko haka yake shi korowan daral qaumi shi mutumin da biyo shi ba shi ne wuya ya gani ba da menene da karnukan ko wancan wanda nake magana gungu ne ya fi haɗari da akan mutum ɗaya fa ya khudahu ahlud dari su ma 'yan gida su ja daga ayanka fa ya'khudhu ahlud dari yan gidan da ya nama su aw ya'khudhu alladhi talabahu ko wanda ibiyo shi zai ɗauke shi nashi ne fi daril qaumi ake magana liman yakunu naman nan nawaye dole hatta a wurin farauta akwai alƙali akwai alƙali dole alƙalin dani sai mai dawa sarkin dajin tun da sarakuna su ne alƙalai lokacin an yi kaza an yi kaza in yi gitta iri kaza to kaza in yi kaza iri kaza So musulunci ya shigo ya tsatsara musu in kaza ne kaza in kaza ne kaza ba zan ce mu maharauta ne ya rasu rasulullahi muka je kaza muka yi kaza me hukunci ce to kaza shi za ku yi kaza shi za ku yi komai za ka tsaya ka daina girman kai ka iya shi a tushensa ya يأخذه allazi talabahu fi daril qaumi liman liman yakunu wannan dabban nawaye an samu kike kaka tsakanin mai biyo shi da mai gidan alaman tambaya wa kaifa in qala rabbud dari yaya in mai gida yake da khalas saidu dari nama ya shiga gidana qabala an ka'a fi mulkika kafin zama mallakaka ayyuhal talibu faqad sara tsara mafi dari li abunda ke cikin gidana nawa ne kaga wannan magana ai ba za ta warware ba sai gaban alƙali wanda ya karanta abin da ya karanta to wa wa karin magana ne wa qala eh, me ba su kan ce kayan waye kayan daki mallaka mai daki ne kayan wuya na mai wuya ne kai na mai kan ne to wannan hujjoji shi mai gidan kenan to za a karɓa ko za a bashi wa qala talibu mai nema yake ha akastuhu قبل أن fi mulki ka, ai na kama shi tun kafin ya faɗa ka? ni na koro shi daga inda na koro shi ya sahi battari fito min da zomona li'anna ma da kala daraka laisa bi mulkin laka ai ba mallakan ka ne ba wanda ya shiga wannan ka. Ina haka ba sai a babban ɓarawon nan ba da annabi ya gani a wuta Sahibol nahijan wanda yake da bakan sandansa ina da bakato da haka yake satan kayan alarraki tun da ga jakankunan ku da samu sakanku ga menene sai ya taho da sandan kuna zazzaune ba ku damu ba ma ba kawai ya sake shi a baka da ta ja duk wanda kafa ta makale a jiki to ya zama nashi in ya huta to kafin a kama shi zai ba da wahala sai wata tsohon dabara tun tunda yana da ja sandar na da makali in ya shigo ai yaushe ne kaga zakar abdulsalam yana bacci na ba sai da ga babu ba ina ina kato ina zakata cewa kaba aje ta ba na zo da ita nan to kana bacci to shine wanda aka ce Me abu na kaga duk abun da ya makale a jikin sandan kan haka ne laysa bi milkin laka wa in kana la mal la malika lahu mal qawlu fiha to in kuma ba mai shi a cikin nan dai da baki ɗaya muna neman mafuta ne tambaya ne daga a ainihin mai dawa ko masu dawa masu rike da daji suke so su samu wannan a shari'a takan kaure tunda za ka iske ai alƙalai na hadda mujalla ta shekara to wannan bana wannan abu ya yawaita aukuwa saboda kana ana neman mafuta akan wannan ba nassi takamaimai kala lam أسمع min malik fihi shay'a kun ji ilimi wannan matsala ni dai ban ji komai daga maliku ba zama na da shi ban ji ya yi magana akan wannan matsalan ba illa anni ara sai dai ni ina da fahimta ka sun ko ibn al-qasim ba ka kamanta ka da ibn al-qasim yayi karatu karatu zalla yake a gaban maliku ya shekara ashirin da mai? ishirin da biyar ko ganin gida bai je ba to yau ise yana gani ka ce ni wannan gani malam musamman ka ya gano kaza ka ka gano kaza ce so rike na ga mun ga ganin shi ko banza muna da ganin shi kai ya san abubuwa da yawa zai iya yin kuskure ba annabi ne ba amma dai jihar da shi ai shi ba sai da ya tsaye ya dawo in ka matsa masa kan ganin sa zai kawo maka dalili ce amma daga maliku dai ban ji komai ba shekara ashirin da biyar ko gadi gidan wani ko ya samu safi ashirin ai sai ya je gidan sai ya kuka To sati ashirin ka je gida kai ma ɗalibi ne? Ko kuma yi sunanka? To sai dai wanda ya fita kala sai dai kuma hausan wannan ta fi karfin ku ba kawo hausan mu ne ban sani ba ko kuna da shi ko ba ku da shi. Wanda ya tafi an je ya je ya je kala ya kasan da zai dare da yi zai ɗauko jaka abu da ya samu yau gida. To idan ku kenan. na ba neman ilimi ka zo ma neman ilimi ka zo ai idan abin dai gashi nan shekarar ashirin ya baro gida matarsa da ciki ta aihu ɗan ya zo aikin hajji zo ina tambaya ina ne gidan malam malik ya ce ga gidan malam maliku ya tadda ma gidan malam maliku a ciki ana karatu ya yana tambaya wani dutse da yake tambaya sunan shi dan kasim abdulrahman da ganinsa sai masa haka sai zai zana bayan shi da kallonsa sun gada juna shi ɗan ya ce kai je da kan babana ne shi ma ubangiji duk yadda kai ɗana ne na cikin daga ina daga misira to amma zaman da suka yi fa alaman addini an masa hidima an ba da rayuwar da gaba ɗaya ga addini a yau sai dai mutu ba da rayuwarsa ga duniya sai dai duniya sai dai boko amma zallan addini ka zauna ka ce za ka tsaya ka ce to wato za a ce ne a addini har da za a sha wahalan wannan karatun ce ikon Allah ba mamaki kala lam asma min malik fihi shay'a illa anni ara anna al-kilaba sukan nuka aw rajulu ko mutumin da ibiyo هو الذي اضطره هي تاكوراوا ونن غدا ورا حق هو يتري هي يتلسي تلسا سامسا لأخذه يشي غدا جدا فأراه له نغنى شيني تن شي دي يبيو شي كاما كاما كاما كاما كاما كو يشي غدا جدا تو بس كيا وإن كان لم يضطره in ko ba shi ne ya takura masa ba ya tare ta nan ya tare ta nan tsakaninsa da gadar akwai nisa gada ce da kanta ta gaba mafita ta shiga nan kawai to wannan gada ta mai gidanci ta su kusa an cire hawa tsakaninsa da gadan tun da akwai abin da zai iya wuce gidan amma ya tsaya ya shiga gidan da kansa to ga zakka ce amma ba zai iya wuce gidan ba ta ko ana an tutsa shi ba yadda zai yi to wannan na mai wannan wanda ya koro shi ne mai tsarrahu wadalika dalika ba'idu la a ata akhudhu al-kila ata kuma yana da nesa bai sani أتأخذه الكلاب أو الطارد الكلاب ذا أبا قوم يقولوا في مثل ذلك أملا wanda zai aiwa mai korowa daban mai karnuka daban wa huwa min as-saidi dai ko wa huwa min as-saidi ba'idu ina da nisa fa ara as-saida li sahibi dari idda suna da nisa wala ara li sahibi al-kilabi wala littalibi shay'an to wannan kaga dole wanda za a ce wannan sarkin daji wannan sarkin baka eh wannan sarkin kaza to dole ina da irin wannan fiqhu yanzu abu da ya ja tambayar sarkin baka qala wakada sami ai kaga a musulunci dole akwai sarkin baka akwai sarkin baka akwai sarkin kaza akwai sarkin waye akwai sarkin menene dukka kuma wa'annan dinnan da su ake karatu su ma ba makaratun suke ba to yaya wa'annan Ah, mai tsaron daji ah, to ai kusan za a ce shi wannan ai na boko ne kai ka lokacin boko da ya zo turawa da suka zo shine aka sai ga mai daji ga mai kasa, amma asalin mai daji shine shine sarkin dawa shine wannan mai dawa ake faɗi masa daga katsina har zuwa arewacin nan duk inda ka je aka sai maka mai dawa to ka san ƙwaro ne sokoto ina ne duk inda ka bar da na aka ce maka mai dawa to shi ne da kaza amma daga bana aka samu malaman daji gonan daji ne daji wane ya ji wani duka da Allah tura suka kawo shi wanda shi mai dawa nan duk inda kike in aka fa aka mako na ma ba mai taba shi sai abu sai dai a yanka ko nan yanzu misali me sunan nan wurin dan sunansa sukun ne ina ne da ke da duwatsu sukun sukun nan ne sukun ku an ka bi bukadu na ka fita ta haka shine sukun daga nan haka zagaye haka kai menene din su tunda su buru ku ina da sukun ko gona ta waccan wannan kaga tana igabi amma wata masallaci tana bi, amma ta tana sukun to shugaban mai dawan dajin annabi a yanzu haka ka ɓaro naman daji a wurin nan ba za ka taɓa kome ba sai yaro ya zo sannan ya ɗauki nashi sannan ya bar maka nasa Sannan ne mai dawo abun yana da mahimmanci mun zai mu ɗauke shi da bakin kome saboda mun riga mun shagala da duniya mun yanzu a duniya abin da gaba mu kawai kasuwa aikin gwamnati duk wasu sana'o'i wanda suke namu da wani ne ka'idan da take namu ko uku ba kaman garin su mallan sabi yanzu ai kaga akwai malaman daji akwai menene daji akwai wane ne daji sai Allah yana yaushe aka yi su wala li talibihi ga wa kada sami itu balikan yaqulu ani fil habalati To na ji Maliku na magana akan ashifta. Imma ashifta banda ashifta akwai tarkuna masu kama da ita. Ga kuwa tarkon gaskiya da za a kafa shi a tafi a Akwai tarkon zabi, akwai tarkon kaza. So ah, wannan so ake zance hatta akwai tarkon da suka yi maciji su kama shi. sannan in an ce nan akwai wani rikakken maciji sai su yi dubara su yi dabara in da ga wa inna mu ya gan su kafa masu tarko su kama shi mun sun kama shi kuma nama ne to na ji maliku ya kolo fil habalati wajen maganan wannan tarko tarko eh, wai lako tarkon umma allati sabo. inna ma a fiha wanda ya fada a ciki na waye fa akadahu rajulun ajnabiyyu wani yazo ya dauka anna sahibal habalati haƙƙo biki, ya ishe mu haka